This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 da mita 41. Masu jin ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM. Hakanan kuna iya kama shirye-shiryen namu ta intanet a voahausa.com. sauraron mu da wannan la'asariyar lahadi assalamu alaikum ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke gabatar muku da shirye-shiryen namu da fatan duk kuna cikin ƙoshin lahiya da farko ga ladan ibrahim ayawa da kanin labaran duniya to halima ma'aikatan jin kaisu goma daga ƙasar amurka da ake tuma da kamuwa da cutar ebola a ƙasar saliu yanzu haka dai an kwaso su da wannan amurka wasu tagwayen bamamai sun tashi a wajen cocin a birnin lahore da ke ƙasar pakistan kayan agaji sun fara isa vanuatu inda mummunar guguwa ta yi lahani a kudancin tekun pacific a ranar juma'a rundunar 'yan sandan jihar naija ta gudanar da wani babban taro da 'yan siyasar jihar akan babban zaben da ke tahe kuma a ƙarshen taron na kwantagora jami'an siyasa sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar amincewa a yi zaben ba hayaniya ba tashin hankali mustapha nasiru ba tsari yana tahe da rahoton Haruna Dauda biyu wakilinmu na jihar Borno ya yi tattaki ya shiga yankin Difa a ƙasar jamhuriyar Nijar kuma ya yi wata tattaunawa ta musamman da gwamnan jihar Malam Yakubu Sumana Gawo za ku ji wannan tattaunawa. Kuma da yake Lahadi ce Grace Alheri Abdu tana ta da shirin bishara amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Tare da sallama ma'aikatan jin kai su goma daga ƙasar amurka da ake tuma sun kamu da cutar ebola ƙasar saliyo yanzu haka dai an kwaso su dawowa nan amurka jami'an amurka sun ce za a kai waɗanda mutane ne a gidaje kusa da cibiyar magunguna na asibitin na briska ko kuma asibitin jami'ar emory da ke atlanta duk waɗannan wurare ne da aka yi amfani da su wajen jinyar masu cutar ebola a wani lokaci can baya ranar juma'a ne dai waɗannan ma'aikatan kiwon lafiya da aka gwada su a ƙasar ta saliyo cewa suna da alamun wannan cutar a jikinsu sun yi sa cibiyar kiwon lafiya a nan ƙasar amurka sai dai kawo yanzu cikin su goman ba wanda cutar ta bullo a jikinsa har yanzu nan wannan cutar da ta kashe mutane kusan dubu goma a kasashen yammacin afirka da suka hada da salio liberia da gini wasu tagwayen bamamai sun tashi a wajen coci a birnin laho da ke kasar pakistan kuma ya kashe mutane goma sha hudu kana ya yi jima mutane saba'in rauni ma'aikatan asibiti suka ce da suka ce akalla mutane 30 ne daga cikin waɗanda suka yi ciwo sun samu mummunan rauni shaidun ganin da ido suka ce wasu mutane da ke ɗauke da bindiga su ne suka yi yunkurin kutsawa wajen wannan ibada amma jami'an tsaro suka hana su sai suka tada babban da ke jikinsu jami'an suka ce 'yan tada kayan baya nan masu alaka da taliban su ne suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan sai dai jim kaɗan da aukuwan wannan lamarin ne sai mabiya addinin kirista suka shiga zanga-zanga a manyan titunan kasar suna cewa ba laifin kowa ba ne illa na mahukunta da suka ki kare su rahotanni dai sun ce yanzu haka masu zanga-zanga suna nan suna ta lalata kayayyakin gwamnati ciki ko har da motoci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kayan agaji sun fara isa vanuatu inda mummunar guguwa ta yi wa lahani a kudancin tekun pacific ranar juma'a da yamma zuwa wayewan garin jiya asabar ɗaya daga cikin ƙungiyoyin aikin jin kai ta ce zai ɗauke ta kwanaki ko kuma makonni kafin ta iya kaiwa cikin kauyukan tsibirin archipelago inda su ma suna cikin waɗanda wannan guguwar ta yi wa ɓanna mahukunta sun bayyana cewa mutane takwas ne suka mutu ko da yake an bayyana tun farko cewa mutane da dama ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan bannan da wannan guguwa ta yi ita dai wannan guguwar da take da karfi take tafe da iska mai karfin gaske tana tafiya ne akan kilomita 300 cikin awa guda ta yi mummunan barna ga ƙauyuka kana ta kware rufin gine-gine sa'ilin nan ta kada itatuwan samar da hasken wutar lantarki da kuma wato karahunan sadarwa fadar white house ta buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar da su daina tsohon bakin su cikin batun yarjejeniyar da amurka ke yi da ƙasar iran na batun nukiliya babban jami'i a fadar gwamnatin white house dennis mcdonald ya gargaɗi majalisar a cikin wata wasiƙa da ya aiki musu da ita ranar asabar cewa jiran tubarikin majalisar game da wannan yarjejeniyar na iya kawo wa wannan batu cikas sai dai jami'an fadar na white house sun ce shugaba obama na iya amfani da cikakken ikonsa akan wannan yarjejeniyar sai dai sakataren harkokin wajen amurka john kerry yau ya tafi switzerland domin tattaunawa da takwaransa na ƙasar iran mohammed javad zarif a yunkurinsu na cima matsaya akan batun shirin makamin nukiliya na kasar iran wanda ake sa ran ya kawo ƙarshe a ƙarshen tattaunawan a ƙarshen wannan watan. yanzu haka dai tawagar ƙasar amurka ta tafi ƙasar cuba yau din domin ci gaba da tattaunawa da ƙasar a kan batun sake kulla hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu da kuma cire takunkumin ziyara da na kasuwanci da suka kulle tun wani lokaci mai tsawo da ya gabata mataimakin sakataren harkokin wajen amurka robert jackson shine ke shugabantar tawagar na amurka kuma zai taras da josephina vidal babban darakta mai kula da harkokin waje na ƙasar cuba wannan tattaunawar dai tsakanin kasashen biyu an faro shi ne a farkon wannan shekaran abin da ya karo da suka daga wasu 'yan kasan cuba amma amerikawa da dai wasu waɗanda suke ganin cewa wannan zai baiwa tsarin gwamnatin kwaminisanci ci gaba da zama zamantowa halattaccen tsarin mulki wanda fidel castro shi da kaninsa raul ke wa shugabanci tun wani lokaci mai tsawo jami'an ƙasar amurka suka ce tattaunawar zai kunshi batun 'yancin dan adam a kasar ta cuba jacobson ya ce kasashen biyu sun tattauna akan samar da yarjejeniyar sufurin jiragen sama na farar hula amma ba su sa ranar tattaunawa ba game da batun 'yancin dan adam Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoton cewa rundunar 'yan sandan jihar Niger ta gudanar da wani babban taro da 'yan siyasar jihar a kan babban zaben da ke tahi kuma a ƙarshen taron da aka yi a Kwantagora jam'iyyun siyasa sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar amincewa a yi zaben ba hayaniya kuma ba tashin hankali. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mr. Williams Adebowale ya ce 'yan sanda fa na da iko ko kuma rawar takawa wajen tabbatar da ganin an yi zaben cikin kwanciyar hankali. Saboda haka ma muka shirya wannan taron sannan ya ƙara da cewa. Generally, I want our leaders, religious leaders there, to make it a point of preaching that henceforth our young boys our youths, nobody should be seen carrying or any weapons while moving up and down during this period. Ya ce gaba ɗaya dai ina buƙatar shugabanni da ma shugabannin addinai da su tabbatar sun yi gargaɗi ga matasa da su daina yawo da kowane irin makami a lokacin zaben. To 'yan siyasar da suka kaɗa hannu a takardar zaman lafiyar dai ga abin da suke cewa. Ah, sunana Dr. Aliyu Sabi Abdullahi Baradin Bargu kuma ɗan takarar Senator Niger North karkashin APC. Eh, na tabbata yana cikin abin da kowane ɗan najeriya ke so ya gani to saboda haka abin da ya faru 2011 shi ma watan abun darasi ne ah, sunana alhaji usman magaji tafe da nasco ba man pdp magama local gama dalilin da ya samu kasa hannu a kasan nan yau mu pdp da ke mulki musamman jihar ne jami'in kowa son zaman lafiya su ma dai shugabannin addinai da suka halarci taron sun yi tsokaci ni ne aliyu muhammad sani adarawa shugaban majalisar malamai ta kungiyar izalatul bida kamata sunna niger state gaskiya taron yana da matukar muhimmanci kuma na fahimci akwai tsari mai kyau da su jami'an ainihin suka yi amma kuma akwai jan aiki a gaban su akwai jan aiki a gaban police akwai jan aiki a gaban 'yan siyasa sunana nasiru hamza ina wakiltar masallacin juma'a na gra da ke nan cikin garin kwantagora eto eh taro ya yi kyau ga abubuwan da suka aka faɗa domin dama matsalar ba abubuwan da ake faɗa ba amma abubuwan da ake aiwatarwa domin kamar yadda ka sani a wannan kasa ta babu wasu ba mu wahala irin jami'an tsaro da kuma su 'yan siyasa da a ce su abubuwan da suka faɗa za su rika tsayawa a kansu to da an samu sauƙin al'amura mataimakin shugaban kungiyar kiristoci sikiriyo a banjale da ya halarci taron ga shawarar da ya bai wa 'yan siyasa. Uh, my advice to the politicians are that they should not entertain any togri uh, youth. to use them as an instrument to scatter the peace. Ya ce shawara ta ga 'yan siyasa kar su ɗaurewa matasan da ke tada fitina gindi su zo su yi ta'addancin da zai wargaza zaman lafiyar. A taron da babban jami'in hukumar zaben Yusuf Muhammad ya ɗauki dogon lokaci yana feɗe biri har wutsiya game da yadda za a gudanar da zaben musamman ma akan na'urar nan ta tantance masu kaɗa ƙuri'a wato da a turance. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. na duniya kwaggara ya sani lamarin mu na duniya babbata ya sani ga gani haka mamma ya sani dubula yan najeriya ta amu yan najeriya mugula yan najeriya ta amu yan najeriya mugula ka ji gaba ta talma na wade na kunziya kai ku shaida yan adam a yan Najeriya magana gada zama maɗe kula baban na mace ko 'yan Najeriya Allah ya sa kun saurari sani ɗan indo da kunnuwan basira. Wakilinmu a jihar Borno Haruna Dauda biyu ya tsallaka kan iyaka ya shiga ƙasar jamhuriyar Nijar ya je har jihar Difa kuma ya tattauna da gwamnan jihar Malam Yakubu Sumana Gawo. Haruna Dauda biyu ya yi ma gwamna Yakubu ma gawo tambayoyi da dama a kan 'yan Boko Haram da yakin da ake yi da su yanzu haka a yankin da kuma irin nasarorin da ake samu. Amma da harin harko Haruna Dauda biyu ya yi tambaya ne game da 'yan gudun hijira da kuma matsayinsa a ƙasar ta Nijar. ka daɗe ku za ka iya gaya mana yadda kuke zama da waɗannan 'yan gudun hijira 'yan najeriya da suke ƙasar ku yanzu haka to alhamdulillahi na gode da wannan dama da karba ne in samu in yi bayani bisa ga al'amari na 'yan gudun hijira na nijeriya da suka so Hijiyar ba cikin sun so ba eh, abin da aka samu su ne muna fatan kuma Allah ya ka sauki kowa ya samu ya koma gidan shi lafiya lallai waɗanda suka zo eh, mun karɓe su da hannu biyu paske duka eh, iri ɗaya ne da mutanen borno da mutanen difa uwa ɗaya uba ɗaya eh, ba mu samu matsala ba farko da su dokoki na ƙasa da muka gaya musu sun yi aiki da su don ka alhamdulillahi muna hulɗa kwarai da su eh, akwai masu kasuwanci mun ba mutane dama na in kana da wata sana'a kai sana'a ka eh, sun zamna kuma sun daidaice da su da al'umman mu ba ka iya ka gane in ka zo ga gari wannan dan gudun hijira ne wanda dan gari ne alhamdulillah eh, muna godiya bisa ga wannan fannin mm. kamar yan gudun hijira nuna kuke da su tun dubu dari da hamsin da aka yan boko haram sun karɓa baga kuma wasu suka dawo yanzu muna sa kamar mutum dubu dari biyu nan cikin jihar mu kamar cin su da shan su wa yake ɗaukar nauyin su eh ci da sha wannan alhamdulillah gwamnatin Niger tana ba da taimako haba iyaka kuma masu hannu da shuni suna taimaka mana kama HCR kama PAM da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu vraiment suna taimakawa ko yaushe ana zuwa ana ba da abinci na wata guda wata duka ana ba da abinci wata duka ana ba da abinci ake nemka nan muna tafiya da su kuma akwai da gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu muna nan muna yin abin da ake ce ma AJR kama ba mutane dan jari kaɗan waɗanda a talakawa su samu suna dan jujuyawa dan mu mun ce cikin eh, aƙidar mu da a baka kihi wanda a koya ma kamun kifi don ko waɗanda ba su da komai za mu koya musu sana'a kaɗan kaɗan su samu su tahiyar da kansu a ce kama an yi attack ma amma an halbe mutum da bindiga wannan jiha ce ke ɗaukan nauyin maganin mutum sai ya samu lafiya kamar kamun kuke da shi a cikin wannan jiha yanzu kamar dai kan da eh, da aka fara duk inda mutum ya ga dama yana zama ba ba a hana ba eh, yanzu da mu da masu hannu da shuni an daidaita inda za a yi kan uku an kare aikin biyu da na sayan da za mu yanzu ku gani da na kabalewa shi ma ya kare yanzu an shiga aiki na eh, gudumariya don kuma muna son duka a je cikin wurin nan uku duk inda suke ko wani a taru tun da za a yi makarantun ne da komi za a sa wuta da ruwa mun son kowa dai ya zaba cikin kan na uku kamar waɗanda 'yan gudun hijira da a cikin departament din boso gunduma kenan gunduma boso da gingimi muna son su zo kabalewa waɗanda nan difa su kuma eh, sayam nasu wuri waɗanda a wajen eh, gunduman mai su kuma za su je gudumariya. turin kamar wannan matsala na yan boko haram ya shafi ma wannan kasa na kuna Nijar ko ba bayan an samu wannan matsala kamar kuma matakin da kuke dauka a wannan jiha ta eh insha Allah kakin duka ma eh, a fara hari na farko shine na shida ga watan biyu na nasara shine suka fara hari amma kakin shi da wata takwas ko bakwai shugaban kasa ya yi hange aka samo jami'ai ana ce mishi operation inga inga ina ganin barbarci ne kamar bukli da turanci an kama da jami'ai kamar dubu uku aka zuba suna lissafi da iyaka iyaka don su kare al'umma sun iske mu shirye sun zo busu rana guda da nan jifa suka ƙetaro iyaka eh, kowa ya ji abinda aka yi can busu in an lissafa gwamnati ya lissafa gawaye waɗanda dai aka sa rami kusan ɗari uku amma abin da suka mutu sun hi ɗari biyar busu tunda tun daga busu har mamori har ƙetare nigeria ko ina ka bi yan boko haram zalla kana iske gawa waɗanda dai aka sa rami kusan ɗari uku waɗanda aka tattara nan bosu aka sa rami gawaye ga daji su wannan ba su lisawa har mamori har cikin nigeria gawayen su nan kuma da suka zo suka tsallako ta kogi nan ma mahiya da mutum ɗari biyu soja suka buge da suka ji ba daɗi dole yanzu aka koma aka zauna lahiya kenan mu muna da matakan kakin su zo mun san da suna nuhin su ƙetaro kuma mun ɗoka musu matakan kai ba su ji daɗi ba dole koma suka tsaya yanzu kun gani kuma gwamnatin niger ya saniya tare da jami'an chadi mm, sojan mu sun tsallaka kowa ya ji kuma duka wannan dan kare lafiyar al'umma da namu na niger da na nigeria duka gaba ɗaya da na chadi da na cameroon aikin gaba ɗaya ne aka yi na cblt turan gari kamar akwai waɗanda aka samu aka kame wannan gwamnatin niger ta samu ta kame a cikin waɗannan yan gungiya eh kowa yana ji ai eh, da yawa an kama su nan cikin jihar difa surtu nan cikin garin difa duk wanda ke ba da haɗin kai Allah ya ba mu sa'a mun kama su nan difa mun ba da su ga hannun hukumomi masu shari'a su za su tantancewa ai an kama mutum tsammani aka yanzu shari'a ita za ta gai in mutum dan boko haram ne ko ba dan boko haram ne amma muna tsammanin kai da taimakon al'ummar jihar difa sun kama mu jami'an tsaro kwarai duk wanda ke da hannu ciki mun same shi mun rika shi mun ba da shi ga hannun jami'an tsaro da yawa yanzu da suka shi ba daɗi suna yadda makamai su zo ƙauyuka su ce ma ma'aifansu a kire jami'an tsaro a zo a ɗauke su sun bari bayan kasar Nijar kenan yaran Boko Haram yo eh. ai ko ina Boko Haram wannan yara da Nijar din da Najeriya da ina ai ba a ce babu su ciki tunda na gaya muku al'umma guda ce don mun samu na samun yara waɗanda yaranmu na na difa wannan babu wani kewaye ai kun shi ana faɗi ana ce an kama mutane di ai ba baki bane akwai yan Najeriya akwai yan Nijar ciki duk wanda ke da hannu ciki duk inda yake kuma ana kama shi don kare da wasu kasashe saka suna gudun karban yan gudun hijira kamar kuma ba su ko kuma me yasa kuka karbi wadannan yan gudun hijira na Najeriya masu yawan gaske haka eh to wannan eh, akida ce ta Nijar duk bako inda ya fito mu muna karɓar shi lalle ana kyama saboda a tsoro ne na ka aje yan gudun hijira ai game ka yi a cuce ka daga baya eh wannan mu ma mun same shi fa mun na gaya muku na ce alhamdulillah amma mun same shi ko mu eh, boso eh, radda aka ataka yan boso sauran yan boko haram da cikin dakunan yan gudun hijira suka fito suka zo suka shiga aikin nan na ataka din to shi na ke sa wani lokaci mutane na ɗari-ɗarin karɓar 'yan gudun hijira tunda akwai waɗanda ba mutanen gaskiya ba sai su game kai da 'yan boko haram su sawo su wannan mun gan shi mun gan shi busu sun game kai 'yan gudun hijira na garin busu eh, ran da aka yi attack ciki suka kwana cikin ɗakunan su kuma suka su cikin attack din nan akwai waɗanda aka kama tabbata akwai waɗanda aka kashe. turanka dai kamar akwai wani ali da aka d'eba ma waɗannan 'yan gudun hijira lokacin da za su koma zuwa Najeriya? E, insha Allah kullum muna gai da kwanci hankali ta samu kowa sai ya koma gida ya zamna kenan in muka tabbata gobe eh, aiki ya ƙare na yaƙi cikin Najeriya an tantance garuruwa akwai wurin kwana paske wuri da yawa an ƙone shi in ma da mutum in gidan shi yana ƙone ya za a yi eh, yanzu su gwamnatin Najeriya su za su gaya mana lokacin da suka shirya mutanen nan sai su tafi wannan aiki ne na gwamnati da gwamnati. danƙon wannan zumunci tsakanin Najeriya da Nijar yanzu kuma lokaci ne na shirin bishara ga Grace Alheri Abdu. Inda za a gane Allah ba mai tara ba ne, yana ba da ƙinshi ga kowa gashi ni sunana Reverend Umar Garba Dutse. Idan na yi makwabci da wani wanda ba Krista ba ne, in Allah ya zo yin ruwa sai ya yi mana gabaki ɗaya. Marigayi Reverend Dr. Umaru Garba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. A cikin makon da ya gabata Allah ya kira ɗaya daga cikin limaman da suka ba da gudunmuwa ga wannan shirin Reverend Dr. Garba Umaru, wanda ya kasance da tawa Fulani Krista da kuma jigajigan ƙungiyar Masihiyawa a Najeriya. A shekarar farko da muka fara wannan shirin marigayi Reverend Umaru Garba ya yi huɗuba a kan kalmar nan 'yanci. Cause the past you have overcome. On your face there is a light that shows you are a winner. You are a gem in this life. Your glory will soon unfold. You cannot afford to faint in the face of any trial. It is time to stand and wani abu ne mai daɗi ga kowanne ɗan adam. Ran da mutum ya rasa yankinsa, to fa ya rasa komai a duniya wanda za a ce da shi abin jin daɗi. Amma shin menene kalman nan yanci? yanci dai bisa ga fahimta ta shi ne ka samu damar yin walwala ta wajen zama da hulɗa da mutane ka samu walwala ta wajen magana ka samu walwala ta wajen kowanne irin abu da ya taso ya zama na ba a kunci kake ba na biyunsa sosai sosai a akan yanci shine misali mabiya addinai daban-daban mutum ɗaya a cikin miliyon, zai fito ya ce ni ga addini na kuma ya zamana ba abin da zai same shi ɗaya ma zai iya fitowa ya ce a cikin wasu miliyan waɗanda ba ban su ɗaya ba zai iya ce ga addini na amma ba abin da zai same shi wannan yanshi kenan misalin shi kenan Watching over you. He is aware of the trials you're passing through. He knows, he knows, he sees, he sees, he feels what you feel. He is the one who cares for you. haka muna cewa Allah ya sauwaƙe mana halaye na rashin yanci. Kuma abin da ke karfafa rashin yanci shine rashin tsoron Allah. Idan kowa yana tsoron Allah yana sane cewa za ya koma ga Allah maɗaukaki mahalacinsa. Kuma irin mutuwan da wancan da yake gani shine mai yanci din zai yi, shine wanda talaka zai yi, shine wanda sarki zai yi.

to Allah ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namun ƙarshen. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Stop Jesus, yeah. wai mai janar buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu ko goodluck jonathan ma cewa yayi ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali so i encourage all of you all concerned both haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce ya taimana daɗi amma mu barge na ramin Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannun Idan kunne ya ji jiki ya tsira ji masu iya magana yanzu ga Ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya. yanzu haka dai tawagar ƙasa amurka ta tafi cuba domin ci gaba da tattaunawa da ƙasar akan batun sake kullum hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu da kuma cire takunkumin ziyara da na kasuwanci da suka kulla da suka kulle tun wani lokaci can mai tsawo da ya gabata mataimakin sakataren harkokin wajen amurka robert jackson shine ke shugabantar tawagar na amurka kana zai taras da josephine vidal babban darakta mai kula da harkokin waje na ƙasar cuba wannan tattaunawar tsakanin kasashen biyu an faro shi ne a farkon wannan shekaran abin da ya karo da suka daga wasu 'yan cuba amma amerikawa da dai wasu waɗanda ke ganin cewa wannan zai baiwa tsarin gwamnatin kwaminisanci ci gaba da zamowa halittacciyar tsarin mulki wadda fidel castro da kaninsa raul ke wa shugabanci jami'an ƙasar amurka suka ce tattaunawar zai kunshi batun 'yancin ɗan adam a ƙasar ta cuba fadar white house ta buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar da su daina tsohon bakinsu a cikin batun yarjejeniyar da amurka ke yi da ƙasar iran akan batun nukiliya babban jami'a fadar gwamnatin white house dennis mcdonald ya gargaɗi majalisar a cikin wata wasiƙa da ya aike musu da ita ranar asabar cewa jiran tubarikin majalisa game da wannan yarjejeniya zai iya kawo wannan batu cikas sai dai jami'an fadar na white house suka ce shugaba obama na iya amfani da cikakken ikonsa akan wannan yarjejeniyar sai dai sakataren harkokin wajen amurka john kerry yau zai tafi switzerland domin tattaunawa da takwaransa na kasar iran mohammed javad zarif a su na cimma matsaya kan batun shirin makamin nukiliya a kasar na iran da takaitattun labaran nan muka kawo karshen shirin namu baki daya da yake ba mu da shirin dare kamar yadda kuka sani a yau amma idan allah kai mu gobe da sahe za ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfahami da ke gabatarwa gobe litinin da la'asar kuma bayan shirin da kuka saba ji daga karhe 4 zuwa 4 da rabi za ku ji shirin yau da gobe wanda shi ma ya tanadar muku sabbin shirye-shirye masu kayatarwa yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya karanto labaran duniya da wanda ya haɗa mana sauti mr yemi obajimi da injiniyan mu mr voitek zanga-zanga ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. This program has come to you from the Voice of America, Washington.